rashin adalci da ake yi wa waɗanda abin ya shafa. Shugaban ya kuma zargi gwamnatocin baya da sakaci kan matsalar wadda gwamnatinsa ta gada kamar yadda Punch ta tattaro. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima wadda ya wakilci Tinubu shine ya bayyana haka a taron gwamnonin Arewa maso yamma kan matsalar tsaro. Matsalar rashin tsaro a Arewa maso yamma abu ne da aka kirkira a yankin domin cimma wani buri. Matsalar tsaro a Arewa maso yamma ba abu ne da aka kirkira na yankin domin cimma wani buri. wuri ba mun samar da hanyoyin dakile wannan matsalar tsaro da kuma gada tun kafin fara wannan tafiyar mun gano cewa kawo karshen wannan matsalar dole ne sai an koma baya saboda rashin adalci da ya farraka al'umma da dama a yankin in ji Kashim Shatima Duk da rigimar masarautar Kano da ake ciki, Muhammad Sanusi na biyu ya sake naɗin makami a jihar. Sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu ya amince da tura Abdullahi Sarki jakadan Karko, Jakadan Garko domin rike karamar hukumar Nasarawa. Wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da Kano Emirate Council ta yi a shafin ta X a daren jiya Litinin 24 ga watan Yunin 2024. Sanusi na biyu ya naɗa Jakadan Karko wanda zai jagoranci karamar hukumar Nasarawa kafin a tura sabon hakimi daga baya. jagadan Karko zai jagoranci karamar hukumar Nasarawa ne a matsayin wakilin sarki na wani lokaci. Nadin Abdullahi sarki na zuwa ne yayin da ake ci gaba da dambaruwa kan ainihin sahihin sarki a jihar bayan hukuncin kotu. Hukuncin kotu ya janyo rudani inda wasu ke ganin akwai rikitarwa a cikin hukuncin babban kotun tarayya sai dai wasu lauyoyi sun tabbatar da cewa komai a fayyake yake kan hukuncin kotu. Babu matsala da rikitarwa a ciki duk da hakan wasu manyan lauyoyi sun kici ce Ofan game da matakin da kotun ta ɗauka saboda suna zargin an saba dokoki yayin yanke hukunci a Kano. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima ya ziyarci jihar Kano a awanni kaɗan bayan ya gargaɗi gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu kan yunkurin sige mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar. Shatima ya je Kano ne domin halittar jana'izan surukarsa Hajiya Maryam Abubakar Albashir wadda Allah ya yi mata rasuwa a ranar Lahadi tana da shekara 69. Gwamnan Abba Kabir Yusuf da jami'an gwamnan Kano sun tarbi Shatima a filin jirgi na Malam Aminu Kano inda suka jajanta masa game da rashin na mahaifiyar matarsa Nana ziyarar ta Shatima yayin da ake ci gaba da dambaruwar siyasa kan masarautun jihar Kano bisa al'ada dai idan babban mutum ya ziyarci jihar yakan kai wa sarki ziyarar ban girma a fada shin hakan zai yi a wannan karo wa Shatima zai ziyarta tsakanin Muhammad Sanusi na biyu da ke fadar gidan rumfa da kuma Aminu Ado Bayero da ke karamar fadar Nasarawa a ranar ce sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Salman Dogo Garba ya fara aiki bayan ya karbi ragamar shugabanci daga Usaini Gumel 'yan sanda dai sun kwace iko tare da fatattake 'yan tauri da 'yan banga daga fadar gidan rumfa inda sarki Muhammad Sanusi na biyu da gwamnan jihar Kano ke goyon baya yake. A litinin nan ne kuma babban kotun jihar Kano ta ɗage saurari karar da gwamnan jihar ta shigar tana neman kotu ta hana Aminu Ado Bayaro da sauran sarakuna da aka rushe masarautunsu hudu daga gabatar da kansu a matsayin sarakuna. Ana ganin gwamnatin tarayya na goyon bayan bangaren sarkin Kano na sha biyar Aminu Ado Bayaro wadda Abba ya maye gurbinsa da Muhammad Sanusi na biyu a halin da ake ciki yanzu Aminu Ado Bayaro na zaune a karamar fadar Nasarawa inda jami'an tsaro suke gadi gwamnan jihar ya bayyana takaicinsa bisa ci gaba da zamansa a fadar duk da umarnin da ya bayar na fitar da su domin rushewa da sabunta fadar 'Yan sanda sun kama kansila a yankin Komo ta gabas a jihar Gombe Abdullahi 'yan fanda kan zargin sacewa tare da sayar da transformer wutar lantarki a garin Maji Daɗi da ke yankin. An kama shi ne tare da jauron Maji Daɗi Muhammad Maji Daɗi da wani mutum ɗaya a yankin da ke karamar hukumar Ako a jihar Gombe. Rundunar 'yan sandan jihar Gombe ta gabatar da su biyu tare da wani bayan an kama su. Da yake gabatar da waɗanda ake zargi kwamishinan 'yan sandan jihar Gombe CP Hayatu Usman ta bakin mataimakin kakakin rundunar 'yan sanda asp buhari abdullahi ya ce bayan samun rahotannin sirri ne suka kama waɗanda ake zargi ya ce da aka gudanar da bincike aka gano ce an sayar da transformer ne ga wani mai suna bello ardo a kan kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar buhari ya ce tuni aka dawo da transformer da aka bincike kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu wakiliyan aminiya ya ji ta bakin hakimin ƙauyen muhammad majida wurare inda ya bayyana masa cewa transformer ta shafe shekaru goma a jeba ba tare da hada ta ba har bata gari sun sace wasu kayayyaki a cikin ta maji daɗi ya ce kafin su yanke shawarar sai da transformer sai da suka tura sai da suka tara al'umman garin suka nemi shawarwarin su kuma suka amince da sayar da ita a gina makarantar islamiyya a rijiya a garin a cewar sai da ya yi magana da hakiminsa shi kuma ya tuntuɓi kansulansu a nasa ɓangaren kansulan yankin kumo ta gabas abdullahi yan fanda ya ce ya yi magana da hakimin hakimin kauyen nasu kan batun transformer amma ya buƙaci a kawo a rubuce daga nan ya sami hakimin wadda ya ce su jira zuwa ranar litinin kafin nan kai gaggawar kiran mai sayan a ranar juma'a shi kuma yana kokarin ɗaukar transformer ne yan sanda suka kama su cewa abdullahi ya ki amincewa da laifin sai dai ya bukaci 'yan sanda da su kai su kotu inda zai shaidawa kotu abin da ya sani da kubtar da kansa daga wannan zargi. To ma sauraro ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.